ya kiyaye mu ya kiyaye yankin mu muna daidai da shi duk abin da yake mu ma za mu iya yin abin da yafi wannan abin da yake babu wanda yafi karfin ah, gwamnati shi yasa ma muke ganin abubuwan nasa da akwai daurin bakin gwamnati a ciki saboda irin waɗannan kalamai da yake yi cin amanan ƙasa ne ma amma an kya hukunta sa me kuke ganin zai zama maslaha domin ana ganin irin waɗannan kalamai za su iya datsa ƙasar nan abin kuma da shi ake gudu to mu ba da mu ne ƙasa ta datse tuntuni muke kira mu a raba ƙasa a raba ƙasa mu mun gaji da wannan zaman doya da manja kwanakin baya mun haɗu da shi a sa da kuban mun zauna a teburi mun yi mitin mun gaya masa irin abubuwan da yake yi na cin zarafi da cin mutuncin mutanen arewacin Najeriya da irin kiyayyar da yake nuna mutanen arewacin Najeriya ya ce mana san ba haka ba ne. Muka yi masa uziri a wannan zama aka ce an yafewa juna kada kowa ya kara atakin kowa. Bayan mun dawo gida kuma Kajiba yanzu wata biyu zuwa yanzu irin bayanansa da irin maganganunsa da irin zage-zage da cin mutunci da ke. So saboda haka mu wannan zaman doya da manja dama mun riga mun gaji da shi. Babu wani amfani da wannan gwamnati take mana. sai cutarwa sai fitintunu da aka jefa mana aka sa mu cikin tashe hankula to ya mu mu da abubuwan da ke damun mu mu maganin abubuwan mu da kawunan mu ba sai ya dinga tsallakowa kuma ya zo yana sa mana baki a cikin al'amuran mu ne